tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da talatin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin sunanud darimi na al'imam abu muhammad عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السرمقندي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخيري har yanzu muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan shari'a na kyara da kuma ƙyaman mutumin da duk yake neman ilimi don wata manufa ba manufar allah ba bayan da malam ya kawo mana asarai masu ɗimbin yawa cikin wannan babi mun kwana a ƙarƙashin asarin da al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi ya ala yake cewa mas'udi ya karantar da shi daga alƙasim cewa abdullahi ɗan mas'ud allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce inni ahsabar rajulu yansil ilma kana ya'lamuhu lil khati'a kana amaluha yake cewa ina tsammani mutum na samun matsala na ga ilimi amma mara amfani ko ga ilimi sai ya manta da ilimin sakamakon wasu kurakurai da wasu zunubai da laifuffuka wanda yake aikatawa <clears throat> idan muka fahimci abin da al'imam abladan mas'ud yake sai ya gaya mana shi mai aikata laifin gani yake ba laifi ba ne amma ya san laifi ne a daidai wannan lokacin zai ya ɗaukan matakin bari kun gano wannan mutane ne waɗanda suna aikata laifi amma laifin suna mai tawili da cewa wannan daidai ne saboda su ne suke yi amma da waninsu yake to a lokacin ne za a sanar da shi kai abu ka fa laifi ne ana gane wannan ne sai malam cikin bayanan da yake mana ya ce wa kada ya kono min khatayal alim التي ينسي بسببها علمه ويذهب daga cikin kurakuran da malami zai aikata ya zama ilimin da allah maɗaukin sarki mai baiwan shi ya manta da ilimin kuma ilimin ya tafi ya ba shi waje <clears throat> allah zai iya barinka da tarin ilimi amma amfanuwa da ilimin ya hana ka ko kuma ka amfana da ilimin kwarjinin ilimin ya zama ko bai tare da kai duk wani abu na ba allah maɗaukin sarki zai iya wa mutum sakamakon abubuwan da muka ambata a karatun da ya gabata da kuma wanda za mu ambace shi a yanzu daga ciki laifin da mutum zai yi asaran waɗannan abubuwa na ilimi mala ya ce mu da taho. lissultan shiga wajen masu mulki waktilatihi bil umara da kuma cuɗanyen shi da sarakuna muddin ya zama madadin malami ya je ya zauna ya karantar da al'umma addini ya je ya makalkale ma shugabanni da sarakuna to harkan ilimi zai rabu da shi saboda inda masu mulki suke ba harkan ilimi ake yi ba wani abu ake yi kai kuma ka bar muhimman ka ka je muhimman wasu ba ta yadda za a yi malami ilimin shi ya tabbata ballantana ya amfana da shi kuma ba cewa muke yi malamai su ƙaurace ma shugabanni kwata-kwata ba amma dole ne su yi taka tsantsan an gane wannan da kyau domin idan aka ce mai mulki kowa nashi ne in ba kai sa'a ba sai ka zama magulmaci don za ka iya zuwa matsayinka na ahalus sunna ka ga ya keɓe da 'yan bid'a ana ta dararrako har ma yana masu wasu alkawura sai ka ce don me shi mai mulki ne duka zai yi kana zaune sai a ce malam jira akwai wasu ayarin karuwai sun zo ganin yallaɓai bayan da ka iya ko ana gama ganawa da kai kaga ana allah allah ka fita sau da ƙungiyar 'yan daudo suna son su gan shi ko ku gayyace shi buɗe masallaci ko wani wa'azi ya ce kash amma malam kun yi latti wallahi an gayyace ni buɗe wasan ƙwallo da za a yi a lokaci kaza da kaza suka ce a da wa'azi da buɗe masallaci da talan ƙwallo da ajo wanne ya fi kai ne kake kallon wannan mun gane wannan da kyau ko shi sa dole ne in baka san yadda masu mulki suke ba ko to ka koma gefe sai harkansu ka yi harkanka <clears throat> abin da ba a rasa ba in sun gayyace ka sanda suka ce ka zo kawai ka je ka ji akwai abubuwan da in na bude a nan wani sai su ga kaman ba gaskiya yake gaya musu ba kuma za mu zo babin da za mu karanta in ka samu mai karaman kwanya to akwai maganan da ba za ka gaya mai ba sai ka rabu da shi da wautan shi domin ka gaya mai wani karatun karshen ta je karyata allah ma allah madaukin sarki ya sa mu dace rawa ibn abbas <clears throat> malice rawa abbasu da a dauri an muhammadu bin bishir an kharija bin mus'ab an usamatu bin yazid an abi ma'anin kala kala umar lika'ab sayyidina umar ne ya ce maka'ab ma yadhhabul ilm wai mai ke gudu ya tsere ya fizge ya raba malami da ilimin shi min kulubin nas a zanzare wannan ilimi daga zukatan mutane ba da an hafazuhu wa wa'auhu bayan da sun haddace ilimin sun tsare shi me ke sa sai mutum ya lalaba sai ya je shi fanko ƙala sai ce yadhabuhu at-tama'u guri kun gani yawan guri da kwaɗayi wane ya yi gida ni ma sai na yi wane ya sai mota ni ma sai na siya wane yana sa riguna masu tsabta masu tsada ni ma sai na sa wane ya yi kaza ya zama kaza ana jin labarin shi ni ma sai an jinawa mun gani daga nan sai ga wanda allah maɗaukakin sarki bai kaddari ya kai wani matsayi ba yana bin hanyoyi na haram hanyoyi na cuta hanyoyi na damfara har sai ya kai ga ya azurta kanshi da ƙarfi da yaji ana cikin wannan tafiyan ne sai ya bar harkan ilimi kwata-kwata daga nan sai allah maɗaukakin sarki ya mashi baki sai a zara ilimin yana nan yana alfaharin ai shi mai karatu ne sai ga da labaran da da na yanzu ba abin da yake wa mutane mun gane ita surutu da tsubarara wanda surutun ma inda za ka je dandali ka natsu sai ka ji wanda ya fi nashi hikima a wajen to irin wannan tsama yana daga abin da ke fizge ilimin malamai su waye gari sun zama ba san komi a cikin harkan ilimi ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye malai ce warawa abu nu'aimin <clears throat> filhiliya an ibn al-mubarak qawluhu malai ya ce ya zahabuhu attama wa tatlubul hajati ilan nas in za karanta abu karanta duka kun gani da kuma mutum ya zama yana neman bukatu wajen mutane an gane wannan ya zama bukatanka ba wajen allah yake ba wani ne aka ba shi amana ya rike wani waje sai ya zama bukatunku ya tattara a kan shi babin da yake masu mulki ba kenan kowa sai ya ganin in ba ya je ya rashe mai ba in ba an je ana zaman fada ba in ba duk inda zai ba ana nan ana bibiyan shi ba abin da ake bukatan a samu ba za a samu ba sanda ya kamata malami ya je muzakara ya je nazari ya je binciken ilimi ya ƙare shi bibiyan ofis ɗin shugaba tun yana iya binciko abubuwan da zai amfanar sai ga bi iyawa a lokaci ɗaya <clears throat> sai ga yana ƙoƙarin halattar ma wanda aka ba amana da ya taɓa dukiyan haramun don shi ma ya samu daga sanda aka ɗauki sile ɗaya na haram aka baka kaci ka jefa ma kanka bom na ƙarshe baki ɗaya daga sanda ka sake kai fatawa ka halatta abin da yake na haram ne saboda san saboda attama da kuma neman bukatunka su biya to daga lokacin ka sa kanka cikin haɗari kuma ka sa duk iyalanka da wanda za su biyo baya cikin matsala an gane wannan da kyau ku wai irin waɗannan abubuwan da yake na hayaniya wai shi ne ake son wai mu muje mi mu da muke neman na ilalla. kun gane wannan da kyau ku ni har akwai ɗan adam ɗin da allah ya halitta da ni nake neman bukata a wajen shi ne babu wannan ɗan adam ɗin in kuma yana da abin da nake bukata ya riƙe haka ya kamata ku zama kaga waɗanda ake tsammanin za su faɗi gaskiya su tsaya ma gaskiya sun koma suna faɗin ƙarerai da fatoyi irin na zamanin fir'auna wai don kawai a ɗauki ɗawainiyar rayuwarsu wannan wani irin fitina ne kuma wannan duk da sunan malanta fa malantan ma a cikin sunna fa sunnan ma ba gama gari ba irin ta annabi da sahabbai wannan fa ake da'awa kuma a ƙarƙashin irin wannan dukiyoyin amana ake wacikaka tashi da shi kuma har yau ka gani wallahi za a kai akhiratul mutaf ba abin da za ga mutum ya yi sai tarin zunubi haka ake rayuwa mutane ku sa kanku cikin fitina saboda kwaɗayi la maɗaukin sarki ya kyauta warawa abu nu'aymin fil hilya an ibn mubarak qawluhu man bakhila bil ilmi ibtuliya bi duk mutumin da ya zama yana da ruwan ilimi to za a jarabce shi da ɗayan abu uku duk wanda ya sa kan cikin fitinan tuninnan ko za ga bai da lokacin karantar da al'umma bai da lokacin zurfafa bincike da nazari mai ƙwari. a cikin al'amarin ilimi to zai fada ɗaya daga cikin musibobin nan guda uku imma bi mautin habu ilmahu ko kuma ana nan kawai sai allah ya ɗauki ran shi ilimin da ya karantar kuma sai bi iska a manta da shi sai in labari ya taso sai a ci a ah, katina da malam wani kuna gane wannan da kyau allah yana jarabtan malamai da irin wannan muddin ya zama suna da rowan ilimi wa imma yansi ko kuma allah maɗaukin sarki ya mantar da shi wa imma yalzumul sultan ko ga ya ji ya makale ma masu mulki fayyar habu ilmuhu daga nan sai ilimin nashi ya bi iska ana gane wannan irin wannan ne sai a ce to ai masu mulkin nan suna ganin ka da mutunci ya kamata ka ce su yi kaza kaga mutanen nan ko ka kyale su ka rabu da su domin akwai abin da su suka sa a ran suke so sanda suke bukatan ka za su zo in sun gama bukata za su tafi to kawai naka da su in sun zo kuma kar ka sake su san bukatan ka da talaucinka in suka sani za su fara ɗiban wani abu ne su miƙa ma sai ka miƙo hannu sai su janye wanda ce to ai sun ban ya wadatar da kai ai bayan da za su baka abin da zai wadace ka don su da suka shiga cikin mulkin nan abin da fa suka je nema kenan in kuma akwai abin da ke cikin mulki sama da abin da kai kake kwaɗayi su ma suke kwaɗayin shi faɗa mana shi me ba za su baka abin da zai rufe maka tare ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye warawa an ibn uyayna wasu ila hal yuslabu ilmu min, min al'abdi bi zambin yaznibuhu an tambayi sufiyan dan uyayna shin akan zare wa malami ilimi saboda wani zunubi da yake aikatawa ƙala sai ɗan uyaina ya ce alam tasma ila ƙaulihi ta'ala kai baka ji maganan allah ne da ya ce fabima naqadihim mithaqahum yahudawa sanda suka warware alkawarin da aka yi da su za su bi littafin allah za su biyayya ga annabin su sanda suka warware wannan alkawarin baka ji allah ya ce la'annahum sai muka tsine masa albarka ba mun gane wannan da kyau ko waj'alna qulubuhum qasiya ko muka sanya zuciyarsu ta zama wofantacciya ƙeƙasasshiya ba su da tausayi ba sa ganin munkari a matsayin shi na munkari suna kallon hasana shine munkari yuharrifuna kalima ƙiriƙiri allah zai ce kaza su su canza maganan allah kun gano wannan da kyau duk wanda allah maɗaukin sarki ya tsine ma albarka sakamakon wani laifi da ya yi to sai ka gan sha irin wannan yanayin na sha faɗin wannan mutane ganin suke wai ai kowa yana da daman kawai ya fatawa ko ya zo da ra'ayi ko ya mai da addini ma ya zama siyasa ko addini ya zama ƙabilanci ai wani ya ba mu haushi to bari mu fanshe cikin addini duk wanda ya wannan ya yi jarima babba da zai tattare ya tanaji kuma ya cancanci tsinuwar allah sannan zuciyar shi za ta ƙeƙashi da ko an gaya mai magana allah ba zai ji ba duk abin da aka ankarar da shi na ɓanna wanda zai ɓata rayuwar shi duniya da lahira ba zai gamsu ba to daga nan ne sai ka ga mutum ya ja ayan alkur'ani ba kunya ba tsoron allah duk duniya malamai ga fassarar da suka yi mata ba fassara na biyu sai zo sai tara jahilai sai canza masu ita an mawadi'ihi ga yadda take sai a ci za ta ke aika kaza ma zai dauki kaza aika kaza ma aika kaza ne to alama ne na tsinuwar Allah ya tabbata ga wanda yake da awar ilimi kuma alama ne da ke nuna cewa zuciya ta kashi wani su haddan mimma zukiru rubihi sai suka manta suka yi watsi da kaso da rabo da allah madaukin sarki wa'azantar da su shi cewa ga abin da za ku yi sai su manta ma da abin da yake haƙƙi muhimmi a kansu su manta da kansu rabon da allah ya ce zai wa malamai a lahira sai su manta da wannan su ba suna neman abin da za su samu a nan ne an gane daga randa wanda yake da awon ilimi ya koma yana neman shi dai ya samu abun duniya ya bar talauci ya bar kunci ya zama daga cikin mawadata yana neman suna da ɗaukaka wannan ayar ta ci shi kisa ƙarshen wannan bahasi kaf za mu zo da wannan bayani dangane da wannan aya da 'yan uwanta da hadisai da atharai mu haska wa mutane su gane haɗarin malami ya koma ya fada cikin wannan bala'i da kuma siffofin da za ka gane shin wane da wane anya ba wannan ayin ne ke masu baki ba kuwa har mutum ya koma wa yana ganin cin da ya yi kuskure kuma jahilai sun ansa wai yanzu an gano abin da yake yi ba daidai ba ne wai shi ba zai iya dawo ba sai dai karin nemo wasu abubuwan da za a ce fa daidai yake yi za ka zo ka ji me ke haifar da wannan wani level ne zuciya take kaiwa na gurɓacewa mutum ya zama haka ka ji ayan allah ta faɗi magana ƙarara sai wani ya ce maka ai to ai an yi kaza ai an ce kaza to kuma kaza sai ka ji mutum ya ce to kuma ba ba yanda za a yi kai ma zuciyanka ta mutu ka daga cikin masu kasiyatul qulub duk ya gama surutun banzan sai ka ce yanzu da kai da Allah wa ke gaba da magananka da ta Allah wace ke gaba mun ɗauki ta Allah mun zubar da duk uzurorinka da ƙorafin banzan da ka kawo amma daga ran da ka iya comparing tsakanin abin da ya shafi surutan mutane da maganan Allah wallahi in ba kai wasa ba sai ka yarda wai wane ce ma kaza ai ta ma surutu an aje ayin gefe fa wai mutane su kasa tantance wannan har allah ya ce kar ai kaza wai surutun wani ya bashi cancantan ya yi da mutane ba san girman allah ba ko ba san wai allah ya yi su ne don me ba har daga cikin matsalan da mutane suka samu kansu a ciki allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce akhbarana al-hakam bin nafi'in an ba'ana shu'aib bin abi hamza an ibn abi husainin an shahar bin haushab kala balagani anna luqman al-hakim kana yaqulu libnihi wannan asa wannan isnadi mun karanta shi a baya mala ya kawo mai shawahid ya ce hasan ne bil majmu'i ko yake cewa labari ya zo mai cewa luqman hakim ya kasance wata ran ya zaunar da ɗanshi ya ce ya bunai ya kai ɗana la tu'allimal ilma kar ka koyi ilimi litubahi bihil ulama don ka nuna wa malamai kai ma ƙarfi ya zo ma na ilimi don ka nuna isa ga malamai cewa kai ma masani ne ya ce ka sake ka nemi ilimi don wannan autumari bihi sufaha ko ka rika wasa da hankalin wawaye a ɗibi wannan sakare a nan da shi duk sabuwar goguwa inda ta so akwai sauna ya karkata ya can kun gano wannan da kyau ko ai ga wani sabon bakon malami ya bayyana bari mu je mu ji me yake faɗi su sufaha'u kenan an gane don ka ja hankalin wawaye kuna gaddama a dandali kuna musu ana kaza don wannan ka nemi ilimi karkai wato ra'i bihi fil majalis in an zauna zaman majalisi ka rika nuna cewa kai fa babban masani ne ko ka bincike iri kaza ga daraja da kake da shi da martaba iri kaza kada ka ya zama ilimi ne na riya an gano wannan wala tatrukil ilma zuhudan fihi wa ragabatan fil juhal kuma karka sake ka bar harkan ilimi wai don kana tsoron jahilai don su zama tare da kai ga gaskiya ƙarar ka sani ko da kana kan wata fatawa wacce ba daidai ba yau kana tsoron ka faɗa don tsoron jahilai su zauna tare da kai iri-iri ka bar ilimi don wance ce karkai haka an gano wannan da kyau ku yanzu da za mu gano a ce a ilimi in an zauna haka ake yi mu mun ce haka ba daidai ba ne misali nike yi to in mun zo mu faɗi wannan ko da rabin jahilai za su gudu kar ka sake ka bar harkan ilimi wai don neman tattaro kan jahilai ka bar gaskiya don wai kawai kana tsoron wane da wane da wane za su kakka sake kana malami kai wannan duk wanda za ka rabu da shi ka rabu da shi inda kan gaskiya ne ya bunai ya ce ya kai ɗana ikhtaril majalisi ala ainika ya ce ka tsaya ka lura da kowane majalisi a karan kanka idan ra'aita ya yadhkuruna laha in gaga mutane ambatan Allah ke gabansu fajlis ma'ahum ka zauna tare da su amma ga mutane da sunan ilimi banda zagin mutane ba abin da suke yi da ƙarya da cin mutunci ba abin da suka tasa ka hankali da su kaga mutane wajen da duniya ta shaida cewa ilimi ne da tsoron allah ya kafa shi wai sai wani kawai ya miƙe sai ya ce wai an man waya ko an man bayani ai an ce man kaza sai a tambaye shi ka yi bincike wannan matsalar e to shi kenan gaya mana yana gama faɗi sai mu ce to tsaya sai mun je mun yi bincike mu ma sau da yadda qur'ani ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in wannan ayan tana yi da kai to mu ma ayan tana ce mana in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan yadda kai bincike mu ma sai mun yi an gane wannan da kyau ko domin ai aya ba da kai kaɗai take magana ba dan ba kai kaɗai ne musulmi ba mu ma dole za mu bincike kuma ka'idan musulunci ko annabi aka zo magana kan wani in ba wahayi ne ya sauka ba dole su yayi bincike wannan shine ka'ida dan idan mutum ya da'awa annabi ya ce da za mu ɗibi da'awan masu da'awa kan wasu mu miƙa mu wasu da mun halartar da dukiya da mutunci da jinin wasu kawai daga mutum ya da'awa kawai sai a ce wai ai ne darajar shi kaza ne ji wani salon hawarijanci jama'a ba hawarije baya bincike gaba ɗaya in wanda ya yarda da shi ya ga mai magana kawai shi kenan da za a ɗauki makami a bashi a ce ga wasu can je ka aikin allah ba zai binciki aikin allah ne ba zai binciki abin da suka yi laifi ba ne in ƙi ne zai ƙi su in zagi ne zai zage su in kisa ne zai je kashe su kun gano wannan mutane na ƙoƙarin kau da hawarijanci kansu kuma ɗabi'un hawarijawa suke yi bala'in da aka samu shine sanda ya kamata a yi tarbiyyar allah maɗaukakin sarki sai bai bar mai gida ya kai wajen ba inda aka samu matsala kenan inda annabi ya samu matsala aka yarda a zamanin shi kenan wasu sun shiga addinin don neman kuɗi sana'a ya kawo su wasu sun shiga don ana neman suna da barazana wasu don tsoro wasu don kaza sanda ya kamata annabi ya tarbiyyar mutanen su ya rasu shine wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi a afwaja yana rasuwa sai su ga ya sana'an kuma sai an yi shikin sai suka bar addinin exactly abin da yake faruwa da manyan malamai kenan kaga ga asalin manhajin da suka gina suke da fiye a kai 'yan bayan sai su sauka saboda ba tarbiyyansu ba ne wani abu ya kawo su kuma sai suka ɗauko muguwar ɗabi'ansu ta baya sai suka zuba a cikin harkar suka ce a tafi a haka mu ne za mu addini a haka addini muka ce fa inda ba addini muka ce za mu yi ba billahi sai mu shiga mu yi amma cin da sunan abin addini wallahi sai dai a yi da wasu ba da mu ba an gane majalisin da ake ambatan allah kaɗai za ka kuma duk abin da gaya ma kowa ya gaya ma sai kai bincike me yasa malaman hadisi duk magana da suka faɗi sai su ce littafi kaza shafi kaza waje kaza suna gaya maka ne don su cika falle don kai me don ka je kai bincike allah maɗaukin sarki ya kiyaye fa innaka in taku aliman ya ce sanda ka zauna irin wannan majalisi in kai malami ne yan fa'uka ilmuka iliminka zai ƙara ma amfani dan mai yawa a faɗa abin da zai ƙarfafa abin da ka sani ko a faɗa abin da zai gyara abin da ka san shi a hagungunce ko a sanar da kai abin da baka sani bai ƙara cince da abin da ka sani ko dai duk abin da zai zama amfani gare ka in kai malami ne ka zauna tare da su za ka amfana wa in ta ku jahilan ungo kai jahili ne allimuka za su sanar da kai in ka fahimci wannan mutum zai ce shi malami ne ya fi karfin ya je zauna majalisi ya ji karatu ya kai ka gane kai wannan maganan da wannan tunanin ma ya bayyana kai jahili ne wala allallahu an yattaliya alaihim bi rahma mai kuna nan kuna zaune sai allah ya tsinkaye wannan majalisi da rahama fa yusibuka ma'ahum sai wannan rahama sai ta shafa hakkai wa iza ra'aita qauman la yazkuruna in ka haɗu da mutanen da ba su ambatan allah to fala tajlis ma'ahum kar ka sake ka zauna tare da su kun gane in ba su ambatan allah wani abu za su yi haka ba ka ba zama da su fa in takun a in taku aliman ya ce in ka zama kai malami ne falayen fa'uka ilmuka zama da su ba amfanin da za ka ƙara ma iliminka wa in taku jahilan in kuma kai jahili ne ba malami ba zadu ka gayyan za su ƙara taɓar da kai ne kalla da kyau duk waɗanda suke bibiyan waɗanda ba malamai ne na gaske da suke karantar da addini na ƙwarai ba banda zamar da al'umma ba abin da suke yi daga jahili yana haƙiƙan cewa yana zagin malami yana cin mutuncin shi gidan bai sai ce wani ne ce kaza aka ce kaza in ja kun fasu kumbi na ba'in sai ce to ai ne na ga mutumin kirki ne wa gaya maka ai cin da ya zo da labarin batanci ga wani sun yi sallama da kirki tuni yanzu nan shi fasiki wane e wane fa shi yanzu kai kana ganin girman shi ne ba ganin girman allah zaman shi lafiya kawai iya bakin shi jama'a an gane wannan ko allah ya taimake mu to shine sai ya ce wala allallahu an yattali alaihim bi azabin mai yiwa kana zaune a wannan majalisin allah maɗaukin sarki sai ya leƙo su da azaba fa yusibuka ma'ahum sai azaban sai ta shafa har kai shi ya ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar yasa duk wannan zaman da ake a dandali ana hayaniya ku daina zama kun gano wannan duk inda za a zauna ko taron ustazai ne ya zama gulma ake yi ka janye jikinka in ko ba haka ba daga nan kuke zubar da kayan aikin da ke ɗaukaka darajanku kuna fahimtar wannan daga nan duk abin da zai amfanar da kai yake barinka allah shirya mu malai ce akhbarana yusuf bin musa التستري حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي حدثنا هريز عن سليمان بن شمير عن كثير بن مرة قال لا تحدث الباطل الحكماء تكون mahala ya ce wannan hadisi kasira ɗan murra ne wanda ake ce ma alhadrami alhimsi ahadu thiqati tabi'in ɗaya daga cikin amintattun tabi'ai ne zakarahu ba'aduhum fi sahaba wasu ma sun ce sahabi ne wala tathbutu lahu amma sahabbantaka ba ta tabbata gare shi ba wa huwa ma a sikatihi hadisuhu inda arba'a fakat ce duk da kasancewar shi mutumin kirki fa malamai hudu kaɗai suka roto hadisai shi ɗaukaka ta allah ce ba wallahi matsayi na allah ne ka nema wajen shi sai ya baka amma wane da wane ku ba su iya baka ba ko da an ce a tattaru mu rufa mun gano wannan ai yanzu ba 'yan najeriya ne suka tattara suka rufa ma buhari ba ya kai to a tattara a rufa ma barawo ai me duk rufawa ne ai a rufa shi da gudu ko to allah ya sa ba rufa ka da gudu za su yi ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye wanda yake cewa la tuhaddisul haddisul batilal hukama kar ka sake ka zo da ƙarya ka zo da shirme da hayaniya da bankaura da ɗarkaniya kana gaya masu hikima fayam ka sai su ƙika mafi yawanci wanda suke ganin wai sun kaya samun ɗaukaka ku bincika me kuke gaya mutane idan ka gaya mai hikima maganan banza ko ƙara nisantanka zai yi sai irin ka 'yan banza kaɗai za su matse ka amma duk wani hakimi zai bar inda kake an gane wala tu haddisul hikima as-sufaha kar ka zo da maganar hikima kana gaya ma wawaye fa yukadhibu ka sai su karyata ka an gane wannan ka zo da bayani na ilimi na hikima da ya shallake kwakwalwan wawaye nan da za ce kai makareci ne an gane sa da yawa daga cikin malamai suna samun kan cikin wannan matsalan za su ga mutum shirgege da siffa irin na addini da kamala sai su ɗauka ya cancanta a gaya mai zancen allah ashe safihi ne mina sufaha kana gaya mai sai wauta ya kama shi an gano wannan kwakwalwan ba ta nuna ba hankalin bai da saiti akwai mugayen kulli da manufa marasa kyau a ran shi to su ne sufa ha'un nas kana zuwa da kalmar hikima ka gaya ma irin wannan to ta ka zai ya ce ba zai yi ba ƙarya ne na kama wani da ƙarya kaza ka gano wannan da kyau ko safihi ne mina sufaha ya ce wala tamna il ilma ahalahu kuma waɗanda suka cancanta karantar da su ilimi karka haramta masa ilimin fata athima sai ka yi zunubi wala ta da'ahu fi gairi ahalihi kar kuma ka sake ka je ka aje ilimi a wajen waɗanda ba ilimin ya dame su ba fata jahala sai ka yi wauta an gano wannan akwai waɗanda kuɗi suke nema in ka je masu da harkan ilimi matsala za ku yi ta samu sai ka rabu da su kawai ka karantar da waɗanda su ilimin ya dame su kawai inna alaika fi ilmuka haqqan lalle kai ɗin nan akwai haƙƙi akan iliminka a kanka kama anna alaika fi malika haqqan kamar yadda dukiyanka ke da haƙƙi a kanka kar ka kashe ta inda bai halatta ba haƙƙul mala a kanka to ilimi ma na da haƙƙi waɗanda suka cancanta a gaya ma su kaɗai za a gaya ma an gano wannan da kyau ko shi ka kalli wannan hadisin da kyau halin da malamai yau suke tsinkayen kansa ciki kenan sai ga baƙin jahili ya zo yana zagin malami yana faɗin abubuwa na asha ababe na ɓanna a kan shi ba ku gane mai ke haifar da wannan malamin ne ya gaya ma wawaye kalmomin hikima Zai ce ƙarya ne ƙwaƙwalonsu ba zai ya ɗauka ba kuma wawa an ka mai wawa zai da shi wawa ne ai gani yake ya fi kowa ƙwazo ya fi kowa hikima ya fi kowa dacewa da cancanta mun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu to a cikin sharhi malai ce fa yukadhibuka sai su karyata ka kunga da zafi a karyata ka amma sanda ka fara karyata ka sannan ka fara karfi ne haka ake ma annabawan Allah za ta kokarin kirkiro abubuwa iri-iri ana danganta masu don a ɓata sa zubar da darajansu in duk aka yi bai aiki ba to harka ta ƙarshe wanda daga ita sai sallamawa shine a danganta ka zuwa ga ƙarya daga nan na rantse maka da allah babin da za su ƙare sai su kashe ka mun gano wannan da kyau ku ana ba ku labari ziyaran da wasu mutum uku suka kawo man da azumi ko da maganar da suka gaya man cewa fa in na ji ana kishin kishin kashe ni to ho ba gaskiya ba ne na ce a'a ba rami me ya kawo maganar rami ku haddace wannan ku riƙe shi allah ya sa mu dace malai ce wa zalika li anna uqulahum la tutiquhu saboda hankalin su jahilai wawaye bai iya ɗaukan abin da kake gaya musu shahadahu shahiduhu min alqur'ani malai ce shahidin wannan yana cikin alqur'ani qauluhu ta'ala shine faɗin Allah da ya ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sun karyata abin da iliminsu bai kai gare shi ba ne kuma kalla da kyau iliminka bai kai zuwa ga abu ba kawai sai ka ce karya ne shi sa annabi da ya zo ya gaya masu an yi tafiyan dare da shi zuwa sama suka ce karya yake masu wadda iliminsu bai kai ba ya je baitul makadisi suka ce karya ne ana mai wahayi karya ne kaza karya ne wani kazzabun ashir ba abin da ba su faɗi ba an gane da za ku zo ku ce kuna sa ran za ku yi kaza sai a ce kun zama makaryata an gane wannan shi wawa bai iya gane maganan da aka ce zan da ina sa ran saboda zuciya akwai illa a cikinta kuna fahimta ai an ce za a mun ga har yau wajen wata kaza ba kaza kai ta hakuri mana wa ya taɓa tsammanin jariri zai girma ya gemu har ya aure ya haihu ba an ba hankali ba ne wannan ma ba hankali za a kai wajen ai allah ya taimake mu mahala ya ce wa minas sunna abin da ke karfafan wancan magana a cikin sunna qaul ali radiyallahu anhu. maganar sayyidi ali da ya ce haddisun nasa bima ya arifun ku karantar da mutane abin da hankali da kwakwalwansu zai iya ɗauka a tuhibbuna an yi kadziballaha wa rasula kuna son su rika ta allah da annabi ne akwai maganin da ba za a gaya ma wawa ba yayyayi ka ce sai ka keɓe wasu sai ka gaya musu an gane wannan sai ka ware su sai ka nuna masu ga abin da ya kamata gashi gashi a cikinsu ma an ga gane akwai wani safihi shi ma sai ka kara goce shi amma ka tara gama garin mutane kana gaya masu manya-manyan maganganu sai za karyata ka saboda ka zo da kalmar hikima duniyan wawaye shi sa duk inda ka ji ana karyata wani babban mutum ko mutumin kirki ko wani malami ka tsaya ka bincika sufaha'un nasu ne ya kare wannan asali rawahul bukhari alimamul bukhari ya ruwaito shi fi sahih a cikin littafin shi as-sahih ولهذا يقول أبي هريرة radiyallahu an da wannan sayyidina abu huraira yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wi'a aini ya ce buhu biyu ya haddace na ilimi daga annabi fa amma ahaduhuma amma na farko daga ciki fabathattuhu ya ce na fallasa shi na fashe shi na yada shi wa amma al'akhar ɗayan ko ya ce falau ba sastuhu lakata hadal bal'om ya ce wallahi in na fasa wannan buhun sai kun yanke makoshina mun gano wannan da kyau ba za su iya ɗauka ba ana ganewa akwai sanda mala albani ya kira mu ya ce da wana da wana wawaye ne da za mu zo mu fashe wannan da abubuwan da ya faɗa wawaye za su iya fahimta sai kai shiru ke ta tafiya za a kai lokacin da wautan zai bayyana mana gida da na waje mun gano wannan da kyau kuma jagoran wawayen faɗi shi aka faɗi magana ashe shi ma safihi ne wallahi al'adun, da shi aka faɗa wallahi baiwa allah ne kaɗai ke mutum ya tsaya ma gaskiya ba ƙarfinka ba ne ba dabaranka ba ne ba girman jiki ba ne baiwa ce allah shi kiyaye ma'ala yake cewa lafzul bukhari fi sahih wa fassara ba'aduhum alwi'a al'akhar bi annahu al'ilmul khas wasu malamai suka ce wani ilimi ne na musamman alladhi la yatiquhu kullu ahad wanda ba kowa zai ji ya gazgata ba min al'umurul gaibiya na wasu al'amura ne na gaibu mala ya ce wal ma'alum da kuma wasu abubuwa na lahira na ashiratu sa'a da sauransu aka ce yana daga abin da abu huraira ya ji tsoron faɗa shine annabi ya ce bayan rasuwan shi kaza da kaza da kaza da kaza zai faru mun gano wannan wannan buhun ne yake faslasawa ya ce yana budewa sarakunan nan yanka na za su yi ba ku gano wannan misalin ba ba ku gane ba akwai maganin da an faɗa misali in ce za mu gina masallacin nan mai hawa goma za a zuba ɗalibai ana karantar da su suna biya amma duk wanda ya mai da makarantar nan harkan neman kuɗi allah ya isa girgizan ƙasa na farko in za a iya fara a nan me ake nufi akwai hasashen an gano wane da wane sana'a ya kawo su nan gaba ku za su yi haka kun gano wannan da kyau ko to sai ake tauna tsakuwa don me ba kowa zai ya ɗauka ba ran da abin ya faru in ka zo ka ce a bari za ka zama abin kiyayya da gaba cikinsu shi ne abin da abu horera ya tsorata ya ce din na san wannan kai hadda sunan wasu mutane ma fa ya faɗa amma zai faɗi ni allah ne ya kiyaye kowa ya sani sai dai kin allah kawai ka sai ta naira ba kowa ke ganin ta ya shiru ba musamman ma mutum ya tambaye cewa in aka je makabarta aka gaya ma mamaci yana ji aka ce baya ji zai ci to hannu je sauki sauki to sai ka koma ka yi tambaya ka ce to kuma za a haɗu a lahira ko ba za a haɗu ba kaga wannan tambayin ba a yi ba imana eh allah ya shirya da mu wa akhraja muslimun fi muqaddimati sahihihi min hadis ibn mas'udin qala al-imam muslim ya fitar a muqaddima na sahih din shi yace ma anta bi muhaddisa qaumin hadisan la tablughu uqulahum yace me zai sa kana karantar da mutane karatun da ya shallake hankalinsu illa kana li fitina in ka karantar wannan ilimin sai ya zama ma fitina wa zahaba jumhur min al wasu malamai sun tafi akan al ilm wa wad'uhu inda man laysa lahu bi ahal karantar da mutane ilimin da ba su dace da shi ba anna zalika min idza'atihi wani yana daga cikin tozarta ilimi suwa ne ilimi bai dace da su ba ka rabu da su kawai in ka je ka karantar da su wannan ilimin ka tozarta ilimi haka siddin mutlaqan sai ka bar su ka je ka samu wanda ilimi ne ya dame su sai ka gaya ma sai ku zauna lafiya an gano wannan أخرج الرام هرمزي من حديث الأعمش قوله آفات الحديث النسيان ya ce aibin hadisi manta mantuwa ka manta hadisin aibi ne wa idha'atuhu tozarta hadisi kuwa an tuhaddisa bihi ghaira ahlihi ka je ka karanta hadisin ga wanda ba san mutuncin hadisin ba wa kana yaqul ya kasance na cewa la tansiru lu'lu'a kar ku je ku watsa lu'lu'i ala azlafil hanazir a garken aladu aladu ne suka taru a garke to kargaje inda alada yake ka watsa mai lu'ulu'i ya san darajar shi gaje gidan sarauta ka watsa lu'ulu'i yaya sun san darajar shi wa qala shu'ba malam shu'ba ya ce ra'anil a'amash ahadatha qauman ya ce a'amash ya ganni matashi ne cikin mutane faƙala ya ce wai hak ya shu'uba la tu'allika dur fi a anaƙil hanazir shu'uba matashi ne yana da ilimi sai tara wawaye yana gaya masu ilimi ce ka daina rataye lu'ulu'i a wuyan alade mana duk wanda yake wawa ne abinci ya zo nema daidai yake dawa da alade in ka je da harkan ilimi fada za ku yi me zai iya ganewa akwai sana'a iri kaza ku zo da kaza za ku ci kaza a kowane abu kaza yawwa in wannan ciwon za a yi kowa zai gane warawa aizan min hadisi mujalid kala bi الشعبي himar الحمار الذي أشبع ma mata farawaituhu anhu. mala ya ce sha'abi ne ya karantar da ne hadisin jaki jaki ya mutu ya tashi ya ci gaba da rayuwa kuma mun taba jin hadisin eh mun taba ji au kallazi marra ala qaryatin din nan gani a bakara <laughs> hadisin jaki da ya mutu ya tashi shine aka ce unzur ila himarika sai ga jaki ya miƙe kuntuna ya ce malami na sha'abi ya karantar da ni hadisin fa'atahu qaumun fasa'aluhu anhu sai wasu mutane suka suka ce malam sha'abi wai da gaske akwai jakin da ya taba tashi bayan ya mutu faƙala ya ce ma haddastu bi hadal hadisa qad ya ce gaskiya ni ban taɓa ma karantar da wannan hadisin ba ban san shi ba irin haka ne wani lokaci ba sai a malam ka san ka ce ban sani ba ni ba ma taba ji ba sai yanzu sai wani koma ce kaga mu ko mun sani ai ma mun fi wani ilimi ai mu kaga kaza kaga mu ce na wani kakkada kamar wani dan daudu za ga katin yan islamiyya kaga babban malam ya ce ma sami tuhu ban taba jin shi ba baka san me yasa ya faɗa haka ba kila ba da kai yake ba akwai wani wawa a wajen yana faɗin wannan wancan wawan zai ɓata gano wannan kuma shi ya karantar to kuma in ya ci karo da wawaye na uku to shi kuma zai ce ashe malam makaryaci ne nan ga ya karantar da mukaji ya ce ma bai sani ba makaryaci ne kaga wannan shine wawan wawaye an gane wannan da kyau ko fatauni sai waɗannan mutane su suka same ni bayan ya karanta da ni hadisin na ce shi ya gaya min sun je wajen shi ya ce ba shi ba ne suka suka ce to malaminka ya karya karyata ka fataituhu sai na tafi wajen shi kultu na ce awa ma haddasta ni ala gafata malam ba kai karanta da ni wannan hadisin ba faƙala sai ce o suka bi hadisul hukama ina karantar da kai karatun da za a gaya masu hikima ne da kwakwalwansu da ta nuna wato haddis hissufa sufaha kai kuma kana gaya ma wawaye la allike dur ala a anaqil hanazir kakkarkaya kana sa murjani da zinare da lu'ulu da azar jadi a wuyan aladu wa hadisul himar haza ya ce wannan hadisin jaki rawahu dumairi an albayhaqi wa naqala anhu tasiyahu undur hayatul hayawanatul kubra ga ma inda yake in farko shafi na 305 mun gano wannan ba za su fahimta ba ne karyatawa za su yi ta musu cin abin ya fi ƙarfin hankalinsu da tunaninsu to mafi alaka ka kyale su za su kai lokacin da in mutum ya zama wawa abin da kake faɗa shi zai rika maimaitawa don kar a ce shi ma bai sani ba to safihun mina ha'u kenan ƙauluhu inna alaika fi ilmika haƙƙan malai ce rawar rama hurmuzi min hadisa arta buna abi artata qala ra'aytu ikrima ma'a fihim sa'id ibn jubairin faqalu yace ya ga ikrima tare da sai dan jubair da wasu mutane suka ce inna lil ilmi thamanan ilmi na da tsada fala tu'tuhu hatta ta ta'khudhu thamanahu kar ka ba da ilimi sai ka anshi kuɗin shi ka ansa farashin shi qalu wa ma samanuhu suka ce menene sadakin ilimi ko kuma ladan ilimi ko kuma kudin ilimi ko tsadan ilimi ya aba abdullah qala yace anta da'uhu anta da'uhu inda man yuhsina hamaluhu hamluhu ka ba da ilimin wanda za su anshe shi hannu biyu da kyau qala al-khatib malam khatib ya ce wa kada kana fi salaf man ya ta'allafu nasa ala hadisihi ibtiga'a matsubatan fi na sharhi daga cikin magabata akwai waɗanda suke zuwa su lallaso mutum suna roƙon shi har ma su rika ba shi kuɗi domin su lallashe shi ba don komi ba sai don sun ga jarumi ne mai ƙwazo ne mutumin kirki ne da yake da hikima zuciyar shi a buɗe take zai iya ɗaukan ilimin ya yada wayara an na zalika min wajibi haƙihi suna ganin wannan wajibin haƙƙin ilimi ne ma amma an gaje ka karanta da ilimi ga wawaye gauga'un nas to tozarta ilimin za su yi ilimin ma ya zama bai da wani mahimmanci a wajensu wannan ba shi ke gabansu ba su da cin da sun riƙe maɓuɓɓugan bulbulo daloli to magana ya ƙare nan dama wannan ya kawo su allah ya taimake mu malai ce abdullahi bin salihin qala haddathani muawiya anna abafarwa haddasa haddathahu anna isa ibn maryama kana yaqulu yace isa dan maryam alaihi salatu wassalam ya kasance yana cewa la tamna il ilma min ahalihi fata'thima ilimi kar ka hana waɗanda suka cancanta suka dace da shi in kai haka sai kai laifi wala tanshirhu inda ghairi ahalihi kar kuma ka je ka zauna wajen waɗanda ba ilimin ya dame su ba ka ce kai kuma ilimi za ka baza fatajahal sai kai wauta wa kun tabiban rafiƙan ya da'u dawa'uhu haisi ya alamu annahu yanfa'u ka zama likita mai tausayi da tausasawa mai hikima da sanin ya kamata wanda zai sa maganin shi a inda ya san maganin zai amfani kun gano wannan da kyau da yawa mutane ba sa fahimtar wannan da yawa za ka zo ka gaya mutum misali ma hada magani wai mutum ne shi ke da matsala ba amma shi zai gaya maka yadda za a yi magani kai ne da iliminka wai jahili ne zai gaya maka yadda za ka ba da ilimi ko yadda karantar da shi ko kuma abin da ma ilimin yake karantarwa ko ilimin ya kunsa hisa jan kunni yake ga malamai sita ka tsantsan kuma sai kaffa kaffa amma mafi yawancin malaman tsintan dami suka yi a kalafa ba san darajar abun ba kwata-kwata ba san kiman shi ba dole kuma bala'o'i da musibobi za su ta faruwa har zuwa lokacin da allah maɗaukin sarki zai an al'umman annabi daga cikin irin waɗannan bala'o'i da musibobi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malaici akhbarana abu nu'man قال حدثنا mahadiyu an ghailan an mutarrifin قال la tut'im ta'amaka man la yashtahihi yake cewa karka ciyar da abincinka ga wanda bai kwadayin shi ba ku gane ba ilimi abinci ne da yake rayar da mutum duniya da lahira to abincin ga karka kuskura ka ba wanda bai kwaɗayin shi bai sha'awan shi in ga kai mai zai amfana da shi rukunsa kai nan kashi zai mashi hasali ma ka je za ka karantar ya zage ka ko ya karyata ka ko ya baka cikin duhu ko ya kaza ko ya kaza ba abin da zai bai kwaɗayin shi ne zai ka rabu da shi kun gano wannan da kyau ku in ka matsa sai ka wulakanta ilimi sai ka tozarta maganan allah ka tozarta maganan annabi don ka je ka kai shi inda za a wulaƙanta shi saboda ba san kiman allah da annabin ba za a tozarta maganan allah tsammanin wai kai ake tozartawa za a tozarta maganan annabi tsammanin wai kai ake tozartawa za a tozarta aikin mai gida tsammanin wai kai ake tozartawa saboda su ba ahalin ba ne kisa kakka kai ka kai wajen waɗanda yake ahalinsu ne sharhin wannan hadisi sai allah kai mu karatu na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum